'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake mu a wannan majalisi namu da muke gabatar da karatu a cikin littafin madarijus salikin sharhu manazilis sa'iri ko kuma ka ce madarijus salikin fi iyaka na abudu wa iyaka na wallafan babban malami abu abdullah Muhammad ibn Qayyim uh, aljauziya Allah maɗaukakin sarki ya ji kashi da rahma idan jama'a masu bibiyan wannan darasi namu ba manta ba wannan darasi yana zuwa mana a lokaci irin wannan daren lahadi wanda wannan dare ita ce kai daidai da daren sha biyu ga watan jumadan al'ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2020 wannan kuma shine darasi na 23 insha Allah a cikin jerin giyar darussan wannan littafin da muka ambata wanda yake zuwa mana daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talibin a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan zariya birnin zazzau jihar kaduna a najeriya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abin da ke daidai ya karɓa mana waɗannan a matsayin ibada idan ba manta ba mun shiga kan gaban da malam ya fara tattauna bayani game da maratibul hidaya wato martabobin shirya martabobi da allah maɗaukakin sarki yake bi wajen shiryar da bayansa malam ya ce guda goma ne in ba a manta ba ko idan aka ɗauke su baki ɗaya na musamman ɗinsu da kuma waɗanda suke gama gari to za a iya samun su martaba ne guda goma malam ya fara mana bayani akan martaban farko mun ji wannan martaba shine martaban da Allah ke magana da bawansa kai tsaye irin yadda Allah ya yi da annabinsa annabin Musa alaihi salam sannan martaba ta biyu kamar yadda muka ji shine martaban da Allah madaukakin sarki zai keɓance wahayi ga ainihin wato wani daga cikin bawansa irin yadda Allah madaukakin sarki ya wahayi zuwa ga annabawansa kamar yadda Allah yake faɗi a cikin alkur'ani inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd bayan wannan mun ji akwai martaba na aika ɗan saƙo daga cikin mala'iku wanda mala'ika ne zai zo da wannan wahayin daga Allah maɗaukacin sarki kamar da Allah maɗaukacin sarki ya tura wa annabawa da dama mala'ika jibril mun buga misali kamar yadda ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi kuma zuwan mala'ika wajen annabawa shi ma yana da ɗayan nau'i ne guda uku ko dai mala'ikan ya zo kai tsaye sai ya zo a surar ɗan adam idan ya haɗu da shi wannan annabin annabin zai gane cewa mala'ika ne ɗan aikin Allah ne da haka sai ya gaya mai saƙon Allah kamar suna hira suna magana irin yadda kake magana da abokin tattaunawanka jama'a an fahimci wannan da kyau ko yanayi na biyu shine mala'ikan ya zo a suran shi na mala'ika ba tare da ya ainihin wato sauya yanayin shi zuwa wani halittar ba da haka wannan annabin zai gan shi a bisa halittan shi na mala'ika sai ya gaya mishi saƙon Allah wannan shine yanayi na biyu da mala'iku da mala'ika da yake zuwa da annabawa saƙo yakan iya bayyana sura na uku shine mala'ikan ya zo sai ainihin wato narke ya shige cikin wannan annabin kamar yadda muka ainihin wato kan akwai wasu halittu da Allah ya ba su ikon su iya shiga jikin ɗan adam ta ji daga cikin mala'iku na ciki ina fata fahimta kamar yadda hadisin haihuwa ya tabbatar da wannan ko Allah ya wakkala wani mala'ika a mahaifan kowace ya mace a yayin da ainihin wato halittar maniyi ya sauka a cikin mahaifan sai mala'ika ya kai rahoto ga Allah sai ce ai rab nutfa ya Allah inda ka bani tsaro to ga wani digon maniyi ya shigo wajen sai Allah ce ka ci gaba da kula da shi yana nan wannan digon maniyin sai ya sauya ya koma gudan jini sai ce ai rab alaqa ya fa juye ya koma gudan jini har Allah ya kammala halittar wannan ɗan adam ɗin kaga a ina ne wannan mala'ikan yake a cikin wato ita wannan mata da take dauke da wannan ɗan da ke cikin ba? kaga mala'ika na shiga cikin mutane kenan ina lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a kamar yadda muka gani mun dan samu matsala na wutar lantarki na haka darasin namu na yau za mu jingine shi sai in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu sake wannan darasi da ya kamata a ce shi muka yi yau wato darasi na ashirin da uku insha Allah amma kuma sai na ga akwai damar mu amsa wasu tambayoyi da aka samu daga wani bawan Allah a ƙarƙashin karatuttukan wannan littafi da muka yi tun daga kan kasas na goma sha takwas har zuwa wanda muka ƙare a kai a darasin da ya gabata ya rubuto tambayoyi a ƙarƙashinsu shine nake ganin bari mu amfani da 'yan mintunan da suka rage mana sai ya zama mun mai da su a matsayin amsa ga waɗancan tambayoyin kenan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce yana da tambayoyi ne a karatuttuka na madarij tarihi waɗanda suka gabata a darasi na goma sha takwas ya yi bayani akan cewa an tattauna game da sunayen Allah masu girma da ɗaukaka waɗanda a cikin kowane suna kamar yadda muka ambata ana tabbatarwa da Allah sifan da yake a ƙarƙashin wannan sunan da kuma lazumin da wannan ma'anar sunan take hukuntawa sai ya ce to a ƙarƙashin wannan hadisin sahabi abu huraira Allah ya ƙara mushi yadda wanda al bukhari da sauran malamai suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye 99 ɗari babu guda ɗaya duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ko ya haddace su a wani lazin manzo Allah ya ce zai shiga aljanna sai ce to waɗannan an yi wato sunaye musamman waɗanda suke yawo cikin al'umma malamai sun yi bayani akan cewa akwai wasu daga ciki da ba a samu dalili na kiran Allah da su ba Allah bai kira kanshi da su a cikin littafinsa alkur'ani mai girma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira Allah da wannan suna a cikin hadisansa ingantattu ba a ka'ida kuma kamar yadda muke ainihin wato yin bayani ba a jingina wani suna ga Allah sai sunan da Allah da kansa ya tabbatar wa kansa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa tun da haka ne shin waɗannan sunaye musamman waɗanda suke yawo ake buga katin uh, aure da da kalanda da wane ne da su shin mutum zai iya haddace su da nufin ya samu falalar da ya zo a wancan hadisi ingantacce to kaga a nan idan mutum ya haddace su sai ya zama ya tabbata ka haddace har da waɗanda ba a samu dalilansu ba kenan kaga kenan sai ya akwai matsala a cikin waɗannan sunaye da ka haddace sannan kuma ba za ka samu wancan falala ba domin Allah na ishara akan waɗanda suka tabbata gare shi amma abin da za mu iya ainihin wato ƙari akan wannan magana shine akwai malamai da suka tsaya wajen ƙoƙarin tantance waɗannan sunaye a bisa yadda suka tabbata akwai littafi a gurguje wanda za mu mana ishara wanda malam muhammad bin salih al-usaimin allah ya mashi rahma ya rubuta ya sa mashi القواعد المتلى في أسماء الله wannan lissafi malam ya yi ƙoƙari da tabbatar da sunayen Allah waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ban manta ba sai da ya tara ainihin wato sunaye kaman 80 ko da wani abu wanda ya samu a cikin alkur'ani sannan sauran ya samu su a cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da haka kaga ya hada maka jumillar sunaye 99 ɗari babu guda waɗanda suka tabbata da haka idan ka samu wannan to in ka haddace shi ana fatan zaka samu falalan wannan hadisin insha Allah a wani abin albishir a nan masallaci ina jin a cikin wani munasaba na wannan karatun da muka zo kan wannan gaba sai da muka yi alkawarin za mu zo ma mutane da waɗannan sunaye kuma muka zo da su ko an raba kowa yanzu yana da shi ina fata an gane to amma kamar su da suke daga nesa za mu yi ƙoƙari insha Allahu mu ƙara ainihin wato ɗauko waɗannan sunaye sai mu ɗora su a kan kafafen yaɗa bayanai irin na zamani waɗanda muke tura karatuttuka domin waɗanda suke a nesa su ma su same shi sannan littafin ma sukutun da guda za mu yi ƙoƙarin shi ma mu yaɗa shi al'umma su samu fa'idar shi domin akwai nuskan shi al-electronic soft copy din shi na haka mutum na iya samun shi kuma zai ga waɗannan sunaye da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace tambayar sa na biyu yace mun yi bayani wajen bambanci tsakanin sunan Allah ar-Rahman da kuma ar-Rahim in ba manta ba mun tattauna wannan ko cewa ma'anan ar-Rahman yana fassara gamammiyar rahaman Allah madaukakin sarki da yake samu kowa da koma a wannan rayuwa da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba da mai biyayyan Allah da mai saban Allah da na kirki da na banza da majid kowa rahaman Allah na iya kaiwa zuwa gare shi amma muka ce kalmar arrahim malamai suka tabbatar da cewa wannan keɓantaccen rahama ne wanda ba kowa yake da kurumin ya same shi ba sai wanda yake mutumin kirki nagari wanda ya yi wa Allah biyayya ya samu ainihin wato alkhairi na shiga musulunci kuma ya kyautata ainihin wato rayuwar shi har ya koma ga Allah to wannan shine zai samu wannan irin keɓantaccen rahaman ainihin wato gobe alkiyama to a ƙarƙashin haka ne sai ya ce sai ya ga a cikin alkur'ani a wani sura cikin surorin alkur'ani suratul baqara akwai inda Allah madaukakin sarki yayi ishara game da rahamansa ga mutane baki daya kuma Allah ya amfani da sunan ar-rahim din ne to ina ma'anan wannan ma'ana yana son ƙarin bayani ayan da yake ishara shine aya na ɗari da arba'in da uku wato ayan da yake da zaran an kai kan sumunin saya kulu ji garzawa ko eh fadan Allah madaukakin sarki saya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha Allah yake kul lillahi al wal maghrib to wannan aya shine aya na 142 ayan da ke kasa shine fadan Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قال وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كنجين ديكي إشارة إن الله بالناس قال لك لرؤوف rahimun kaga sunan rahim ya zo ko to amma ma'anan idan ka koma ba za ka iya fahimtar wannan aya ba sai ka ɗauko bayanin tun daga farkon aya kamar yadda muka kawo faɗin Allah madaukakin sarki wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka maida ku muka sanya ku al'umma waɗanda suke masu adalci ai waɗanda suke tsakatsaki ba sa cika zakewa kuma ba sa gazawa kaga akan suwa wannan aya yake magana akan al'ummar musulunci gaba da su sune sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ka ɗauka tun daga wannan bayanin to annasu da ya zo a ƙarshen ayan baya ɗaukar dukkan mutane gaba ɗaya sai waɗancan nan ina fatan jama'a gane kaga kenan sunan ba a kawo shi a inda ba muhallin shi ba yana nan dai a muhallin nashi sannan kuma idan ka duba ayar da kanshi sai da ya zo ya nuna cewa kalman annas yana iya zuwa kuma ba wai yana nufin mutane gaba ɗaya ba farkon ayan da Allah yake cewa li ja'alnakum ummatan wasata litakunu sai ce shuhada ala nas kaga annas din da yazo anan kuma ba shine annas din da yazo a karshen wajen ba to kalma annas yana zuwa da ainihi wato ma'anoni mabambanta abin da zai nuna maka wani ma'ana yake ɗauka shine farkon ayan da tsakiyar ayan da karshen ayan ko ayan da yake kafin wannan ko kuma ayan da yake bayan wannan jama'a mun fahimci wannan da ke ko a dubi wancan kan sumuni da muka da Allah ce sai ya qulu sufaha'u sai ke ne minan nasi duka annasa din kuma yana zuwa da alifin da lamu nan fata an gane za a nuna maka wasu nau'i ne na mutane shi yasa nan ma ya zo da min tab'idi sai ya qulu Ha'u, wawaye minan na daga cikin mutane ai al'umman kafirai kenan da haka a taƙaice da yake ba zaman tafsiri muke yanzu ba ko eh abin da muke son mu fahimta shine wannan annasi da ya zo a wannan aya to baya nufin mutane gaba ɗaya da haka wannan keɓantaccen rahaman da Allah ya ce inna Allah bin nasi la ra'ufun rahimun Allah mai tausayi ne kuma mai ainihin wato jin kai ne ta musamman ga waɗanda suke bayi muminai to shine ma'anan annas a nan wajen Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ainihin wato a tambayansa na gaba yace bayani game da sunan ismullah aljalala da muka ambata shi ma a cikin darasin man ina jin a darasi na goma sha tara kenan cewa dukkanin sauran sunayen Allah to suna ainihin wato fassara sunan Allah Allahu ne kun tuna mun yi wannan bayanin ko cewa shi yasa dukkanin sunayen ana jingina su ne zuwa ga Allahu yana ƙara fitar da ma'anar Allahu ne sai ce to wannan suna shin daidai ne kamar yadda ake fassara shi da wasu kalmomin da ba Allahu ba a wasu yaran kamar misali da turanci sunan Allahu din sai ka ga sun kira shi da God mai babban G capital G ko ya buga misali anan nan ya ce kamar da faransanci su kuma suna cewa biyu suna nufin Allah to haka zaka ga akwai yaruka mabambanta misali akwai kamar yaren yarbanci su ma'anan Allahu to suna fassara shi ne da Allahu ina fata an fahimta kaga da Hausa shine kawai ake faɗan Allah Allah jama'a gano wannan da kyau ko da in yamuranci suna fassara shi da me shine yake ina fata an fahimta to shin wannan ya halatta shine tambayan shi ko ko a'a lallai sai dai su ma su rinka kiran shi da Allahu din babu laifi akan yadda suke fassara shi matkar abin da suke yi wato nuni zuwa gare shi shine ma'anan wancan Allahu babu laifi ina fata an gane shi yasa malamai suka yi wato tabbatar da haka din insha Allahu gwargwadon yadda yare suke wa gwargwadon yadda zaka za su kira shi don haka wannan ba laifi bane insha Allah yawwa eh shine ai nace sai fassara Allahu da Allahu eh kaji eh, ubangiji ko kuma suna fassara rabbu da ainihin wato ubangiji ina fata an gane tare da shi ma sun ce kalmar rabbu za ka ji ɗan aramai ko masu yaren latin shine su ma suke amfani da shi an fahimta ko wallahu alam a takaice dai babu laifi idan aka fassara da wani yare da ma'anan cewa dai shine sunan Allahu wallahu alam sai tambayan shi ainihin wato na gaba ina jin wannan na ar-rahman da ar-rahim da muka yi magana a ƙarƙashin wannan darasin ne sai muka haɗe shi da wancan afwal tambaya na kusan ina jin na ƙarshe kenan shine bayani da ya zo a darasin da ya gabata cewa Allah maɗaukakin sarki yana baiwa wasu daga cikin bayansa shiriya ta hanyar yin magana da su kai tsaye muka ji cewa daga cikin annabawa annabin Allah annabin Musa yana ɗaya daga cikin waɗanda ake buga misali a kan wannan to tambayan shi shine banda annabin Musa shin akwai wani annabin da Allah ya magana da shi kai tsaye ka kuma ta dama waɗannan martabobi guda uku da muka fara lissafawa malam ya bayyana cewa khassun lil anbiya'i wannan shi ne keɓantattun hanyoyi da Allah ke shirya da bayi wanda ya tabbata ga annabawa ne kaɗai in ba su ba babu wanda yake samun waɗannan darajojin to shin akwai wani annabin da shi ma ya samu wannan darajar kwarai da gaske akwai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan darajar da aka Isra'i da Miraji da shi zuwa yi magana da Allah kai tsaye ina fata an fahimta babu ɗan sako tsakanin shi da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki aku manta mun ishara kan hadisin ko a lokacin da ya dawo yana kan komowa a sama ta shida ya haɗu da annabi Musa annabi Musa ya ce me ubangijinka ya farlanta maka ya ce salloli hamsin na Musa ya kuma wajen ubangijinka ka roki ya rage maka kun tuna manzo Allah ce sai ya koma wajen Allah nan ne ma Allah ya rage kaga kenan yana yin magana kai tsaye da Allah tare da cewa ba tare da ya ga Allah ba wannan shine ingantaccen magana jama'a an fahimci wannan da ke ko da haka manzon Allah yana daga cikin annabawan da suka samu irin wannan daraja sannan idan ka ɗauki annabi Adam a matsayin shi na wato abul bashari kuma shi ma annabi daga cikin annabawa shi ma Allah ya magana da shi kai tsaye ina fata an gane bayan an halice shi Allah ya mishi magana ya ce mishi kaza da kaza da kaza jama'a gane wannan da ke ko to wannan kaɗan kenan daga cikin waɗanda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan daraja na yin magana da shi kai tsaye shi annabi Musa abin ya zamo wato ɗaya ne daga cikin abubuwan da ya samu fifiko da shi shi yasa kaga shi sai aka keɓance bayanin shi da kiran shi da suna kalimullahi ma ko yawa shi yasa shi wato abin da ya shahara da shi kenan wallahu a'lam tambayar shi na ƙarshe a ƙarƙashin wannan shine to sannan kuma shi annabi Musa da Allah ya magana da shi kai tsayen shin ya nuna kenan shi ba aiko mishi da wahayi ta hanyar mala'ika ba ko mun fahimta to anan za mu iya cewa wallahu alam amma babu mamaki idan kuma ya tabbata an aiko mishi da mala'ika saboda me saboda ka ku manta da wancan magana na ainihin wato hirakal a cikin hadisin al-Imam bukhari da ummuna Khadija ta ɗauki manzon Allah ta kai shi wajen Hirakal cewa ya mace bayanin waraka ko waraka afwan da kuma wancan Hirakal dukansu dai da ya bayanin mala'ika da yake zuwa mashi sai ce ne sai ce hadihin Namu, allazi arsalallahu ila Musa ina fata an gane wannan shine mala'ikan da Allah ya tura wa annabi Musa ishara akan shi ma annabi Musa an yi mashi wahayi malaki ko mun gane wannan da ke ko Yauwa, wannan da aka ce an yi magana da shi kuma ana kiran shi kalimullahi bai hana kuma wannan na wahayi na in yi wato mala'ika ya zo mishi ba waɗannan su ne a takaice amsoshin waɗannan tambayoyi insha Allah wanda kamar yadda muka ce wannan zama sai zama shine zaman amsan waɗannan tambayoyi da Mr. Faruk ya yi daga ainihin wato can ƙasan waci wallahu a'la wa alam anan kuma za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba muna wannan muke faɗin cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa